أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن بالله تعالى ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار يا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ساكي قولي وعلا سبحانه وتعالى mai kowa mai komai mai yadda ya so ga wanda ya so a inda ya so da ya sake ba mu dama ya so muka sake taruwa a cikin wannan ɗaki ba don mu siya ba ko don mu siyar sai dai don mu tunatar da junanmu abin da ya sauwaka cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga kabarar harama har zuwa yin sallama kamar kana ganin manzo sallallahu alaihi wasallama to idan ba a manta ba yau insha Allah za mu tashi akan alqira'atu sifar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin qira'a yake yin karatu na sallah lokacin da ya yi kabarar harama ya yi addu'ar buɗe sallah to yaya shiryar manzan Allah take wajen karatunsa a cikin sallah baban mana komai ba sai da aka hakaito mana malam yake cewa sun makana sallallahu alaihi wasallama ya sta'idu billahi ta'ala fayakul yake cewa sannan manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya sta'idu billahi ta'ala yana neman tsari ga allah subhanahu wa ta'ala fayakulu sai ya ce ga sigar yadda annabi yake neman tsari a'udhu billahi minash shaitani rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi wa kana ahyana yazidu fihi fayaqul a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitani الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها ولا يجهر بها yace maka wannan hadisi imam bukhari da muslim da abu awana da imam tahawi da ahmad suka rawaito me yake nufi a nan ya ce annabi yana buɗe yana yana yana buɗe ƙira'arsa da wannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ga fasarar a gurguje shine yana neman tsari da shaitan ar-rajim idan aka ce shaitanun rajim shine ash-shaitan lafazin shaitan shine duk wanda aka kore shi daga rahamar Allah wato shi shaidani madhurun anin rahmati an kore shi daga rahamar Allah wannan daman kissa ce ko kuma tsohuwar jiƙaƙƙiyar gaba ce tsakanin tsakanin dan adam da shedan lokacin da Allah ta'ala ya umarci shi wato ainihin shedan ya yi wa annabi adama sujada sai ya ki to lokacin da ya ki masa sujada an samu dai doguwar muhawara jayayya tsakanin shi da ubangiji subhanahu wa ta'ala dangane da yi wa annabi adama sujada ce ba zai yi ba shine farkon wanda ya fara saba ma Allah a duniya malamai kuma suka ce shine farkon mutumin da ya fara kiyasi a kiyasta abu da wani abu shi yasa wasu malamai ma suke ganin kiyasi dukkan shi ma bai halatta ba amma duk da cewa idan kiyasi ne mai kyau wannan babu laifi a ciki to lokacin da ya ƙi yin wannan umarni da Allah ta'ala ya umarce shi sai ya kore shi ya tsine mutane barka. ya la'ance shi da ya la'ance shi shi kuma ya ce to ai babu damuwa na min ibadika nasiban mafruda ni ma sai na sami rabona ba zan tafi jahannama din ba ni kadai sai na sami wato ainihin fasinja kamar mace ce mai s ce to ni ba zan mutu ni kadai ba sai na yayi ma mutane da yawa kamar guda 500 haka sai mu tafi kabari tare to kaga shedan ya ce sai ya la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum wallahi sai na batar da su sai na sa musu burace burace fala yubaddikunna al an'am fala fala yughayyirunna khalqallah daidai da halittan da kai musu sai na sa sun canja shine zaka ga mutum yana bleaching mutum ya canja sa gaba daya to saboda mai shi ɗan ya yi alkawari sai ya ɗibi fasinja sai allah ta'ala ya ce to laman tabi aka minhum duk wanda ya bi ka daga cikin 'ya'yan adam la'amla anna jahannama minkum ajma'in zan cika wutar jahannama tamtam da kai da wanda suka bi ka allah ka tsare mu to saboda haka kaga ɗan ya dau alwashi ya ce wallahi sai ya halakar da mu kuma gashi nan yana aiki ba dare ba rana yana kuma da membobi yana tura su su je wato ainihin duk safiya yana kusanto da su su je su halakar da bani adama wanda ya fi kowa girma yake ƙara masa matsayi a gurin shi shi ne wanda ya raba mata da mijinta ya ce to kai ne babban mutum matso kusa an ƙara maka matsayi to saboda haka kana neman tsari da shi kuma babu wanda yake ya kubuta da shi manzo Allah yake cewa babu wani ɗan adam face sai yana da wato ainihin shaidanu guda biyu aljanu guda biyu a jikinsa ga kuma dukkan su ne kangararru ne kafirai ne ya ce sai dai kawai ni Allah ya taimake ni kan nawa shaidanun sun musulunta ba sa umarta na da komai sai da alkhairi in ji manzo sallallahu alaihi wasallama amma naka da nawa duk za a iya samun matsala ina fatan an gane tugunan kana neman tsari min hamzihi idan aka ce hamzihi wato shine ina neman tsari daga hauka ta shaidani hamz shine wato shafan shaidanu su shafe ka ka rasa hankalinka wannan shine ake kira hamzihi din an gane matsanarsa yanzu ko shine malam ya yace fassarahu ba'd ruwat wa huwa bi dhammil mim wa fathi ta nau'un jununi nau'i ne na hauka idan shedani ya shafe ka sai kaga ka zama mahaukaci Allah ka tsare mu shine hamzihi wa nafkhihi idan aka ce nafkhihi shine wato ka dinga jin kanka kana ji wato ainin shine kibir girman kai kenan an gane ko muna neman tsari da da nafkhihi kashi dan ya samun girman kai wanda manzo Allah ya ce duk wanda yake da girman kai gwargwadon miskala zarratin ba zai shiga aljanna ba Allah ya tsare mu wato shine mutum ya dinga ji ya isa shine wasu malamai suka ce abin da ake nufi da nafkihi din wato shine mutum ya ji yana girman kai wasu kuma suka ce a duk wata waka da mutum zai yi wacce ta saba ma shari'a ya shiga wannan ana nufin shine wa nafkihi din wa nafsihi me ake nufi da nafsihi rada na shedani shedani ya zo ya dinga rada maka abubuwa marasa kyau wato ainihin a cikin kunnuwanka kai kuma sai ka bi shi wani ko mafarki yayi yana abu wani yayi mafarki yana abu to sai ya aiwatar da shi zai ce jiya na yi mafarki na ganni a cikin kudade to saboda haka duk bankin da na gani yau zan zan kai mishi attack ka je ka shiga banki sai a harbe ka eh, dan me wai dan kayi mafarki jiya kana cikin kudi to saboda haka idan ka biye wa shaidan to zai kai ka ya baro to wannan shine malamai suka ce wa nafsihi rada na shaidan shaidan zai dinga maka rada rada na shari wani sa'in ya zo ya ce wa ya halicce ka sai ka ce Allah wa ya halicce babanka sai ka ce Allah babarka fa Allah to shi Allah kuma wa ya halicce shi galibi yana mana irin waɗannan abubuwa to kana ji manzo Allah ya ce sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka daina wannan tunani yace wa kana ahyanan yazidu fihi fa yaqul manzon Allah yana karawa yana a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. an gane bambancin da wancan ko thumma yaqra'u bismillahir rahmanir rahim a cikin sallah fa amma aka ce wala yajharu biha baya wato bayyana baya yin wannan a bayyane amma idan yayi kabbararsa kafin ya fara karatun fatiha kafin ka fara karatun fatiha za ka ce a'udhu billahi samil alim mina shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. wannan ita ce sigar bismillah lokacin da za ka ke yin sallah ko kake karatun ƙur'ani banda wannan siga ba a taɓa samun wata siga ba kuma bayan wannan da aka samu manzon Allah na yi wannan ita ce siga ta bismillahir rahmanir rahim a wajen fara karatun qur'ani a duk abin da zaka yi na karatun qur'ani ina fatan mun gane amma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wannan bai inganta ba wanda shine galibi mafi yawancin ƙari'an qur'ani suke yi ina fatan an gane to ba samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana irin wannan bismillah ba amma wanda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi shine a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi wannan shine aka samu ingantacciyar waya ta tabbatar ana yi amma duk wani wanda ba wannan ba bai inganta ba to mu je yace alqira'atu ayatan aya ga sigar karatun manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin karatu aya bayan aya wato aya bayan aya thumma ya ƙara'u sannan ya karanta alfatiha sai ya karanta fatiha wa ya ayatan ayatan yana rarraba fatiha aya aya misali yana cewa bismillahir rahmanir rahim thumma ya sai ya tsaya sai ya ƙara thumma ya ƙudu sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ya tsaya thumma yaqifu sai ya tsaya thumma yaqulu sai ya ce ar-rahmanir rahim thumma yaqifu sai ya tsaya thumma yaqulu maliki yawmiddin sai ya tsaya وهكذا إلى آخر السورة وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآية ولا يصل بما بعدها ما لن يكي تشيوا حكا قراءة رمضان الله تكي aya aya bai sadar da aya da aya ina fatan an gane wannan abu dawud wa sahami wa sahawul hakim wa wafaqahu zahabi wa huwa mukharrajun fil irwa wa rawahu abu amr addani fil muktafa yake cewa to wannan ita ce kira'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karatu aya bayan aya ina fatan an gane wato ayar yana rarraba su manzo Labai zuwa yace, ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa ka karanta wajen aya biyar ba numfashi wannan baya daga cikin shiryar manzon Allah sallallahu alaihi ko a ina kaje ana yi ko a Saudiya ne ko a garin Makka kaje ana yi ko a Madina kaje ana yi wannan ba shiryar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallama dan wani zai iya rubutu tambaya ce to ai na ji a maka ana yi ko a madina ina fatan an gane ko kuma idan ka ce ta ba ai bai inganta ka sha taba ba haramun ne sai ce to ai na ga wani a gindin kaba yana sha to don wani yana sha a gindin kaba ba shi zai ba da lasisin cewa halal ba ne ina fatan mun gane shiriyar manzon Allah ko a maka ko a madina aka saba mata sunanta eh, eh, sababbiya an saba mata kawai ina fatan mun gane annabi yana karatu aya bayan aya har aisha take cewa wallahi da zaka ɗauki biro biro da abun rubutu zaka iya rubuta ayar da manzon Allah ke karantawa saboda sauƙaƙa wato karatun da yake baya sauri cikin karatu ina fatan muna ganewa ko saboda wato ainihin manzon Allah yana yin aya aya aya aya bayan aya wa kana taratan yaqra'uha wata rana yana karanta malik yawmiddin sai ya ce malik yawmiddin malik yawmiddin wannan kuma an samu hamza da yan uwansa wasu daga cikin kare yan Qur'ani suna karanta malik Yaumidin. amma mutum ya sani in ba wancan ruwa ya ɗauka ba bai halatta ya haɗa kira'a biyu kana warshu a sallah kana hafsu ba duk a lokaci daya malamai suka ce bai halatta ba sai dai ka ɗauki ƙira'a guda ɗaya idan ka ɗauki warshu to ka gama karatunka da ƙira'ar warshu idan ka ɗauki hafsu ka gama karatunka da ƙira'ar mai alhafs ina fatan mun gane shine malam yake cewa wa kana taratan wani sa'in yana karantawa malik yawmiddin maimakon ya ce malik yawmiddin sai ya ce malik yawmiddin an gane ko akwai wasu ruwayoyi da suka karanta malik yawmiddin din kuma duk kira'a ce wanda ta tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama babu laifi ka karanta ka yi karatun sallah da shashin ruwayoyi da suka tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta Qur'ani da su ina fatan an gane karatun na gaba ya ce rukuniyatul fatihatu wa fada'iluha wato rukuni ne dole sai ka karanta fatiha a cikin sallah wa fada'iluha da falalan suratul fatiha din an gane ko wa kana yu'azzimu min sha'ni hadhihi sura manzan Allah yana yana jinjinawa wato sha'anin wannan sura ita ce suratul fatiha fa kana yaqulu ya kasance yana cewa la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitabi fasa'ida babu sallah ga mutumin da duk bai karanta fatiha ba da abin da ya sama bi ma'ana babu sallah ga mutumin da bai karanta fatiha a sallarsa ba bayan ya karanta fatiha din da kuma abin da ya yi sama wato na sura kenan a can a baya ka rike mun wani abu don za mu zo mu tattauna matsala a kan shi don a can ya ce sun ma ya ƙara'ul fatiha a wajen ƙira'a aya aya torchlight ya haska mana mu ci gaba a wajen karanta kira'a aya aya za ka ga cewa an wato ainihin bude da ya ce manzan Allah yana karanta aya aya sai ya bude maka da me bismillahir rahmanir rahim ya fara maka da bismillahir rahmanir rahim domin me yana so wato kenan ya nuna maka bismillahir rahmanir rahim aya ce daga cikin ayoyin fatiha kenan ko ba haka bane dan da ya ce manzan ya yaqra'ul fatiha manzan Allah na karanta fatiha wa yaqta'uha ayatan ayatan yana rarraba ta aya aya to da zai dauki ayar farko sai ya ce me bismillahir rahmanir rahim ko a wannan ruwayar sai yake nuna maka kenan wato bismillah aya ce kenan daga cikin suratul fatiha to akwai kuma hadisi da za mu karanta a gaba da yake nuna maka kuma bismillah din ba aya ba ce. to za mu zo mu karanta sai mu haɗa hadisan biyu mu ga me za su ba mu ina fatan an gane a dai zahirin wancan hadisi ya nuna wannan hadisi ya nuna mana aya ce ko to za mu je gaba kuma zai nuna mana ba aya ba ce sai mu zo mu haɗa abin mu ga wani irin natija zai ba mu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitabi fasa'idan babu sallah ga duk mutumin da bai karanta fatihatul kitabi ba wannan hadisin imamul bukhari da abu awana da imamul baihaqi suka rawaito malam yace wa mukharrajun fil irwa na fidda hadisin a cikin irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar as-sabil malam yake cewa wa fi lafzin a wani lafazi manzo Allah yace la tajzi salatan la yaqra'u ar-rajulu fiha bi wato sallah ba ta isar ma mutum sallah ba za ta isa sallah ba ga mutum ya yi sallah bai isan masa ba idan bai karanta fatiha ba wataratan ya kulu wani sa'in manzan Allah na cewa man salla salatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitab fa hiya khidajun hiya khidajun hiya khidajun ghairu tamam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man salla salatan duk wani mutumin da ya salla lam yaqra lam yaqra lam bai karanta fatiha ba fa hiya khidajun sallar gurguwa ce hiya khidajun hiya sallar bata karbu ba karbu ba karbu ba ina fatan an gane wato sai kara fassara maka a gaba yace ghairu tamam ba a karbe ta ba ina fatan an gane wa yaqulu yake cewa qala Allah tabaraka wa ta'ala saboda falalan wannan sura ta Fatiha din Allah ga abin da Allah yake faɗa akan Fatiha kowa ya kasa kullun shi ji maganar da Allah ya yi a cikin suratul Fatiha dan ka gane wato ainihin falalan abin da kake karantawa na Fatiha Allah ta'ala ya ce qasamtu salata baini wa baini abdi Nisfai. na raba sallah abinda ake nufi da sallah anan a Fatiha na raba Fatiha tsakanin ni da bawana domin an a sallah anan wato ana nufin suratul Fatiha kenan Ya ce na raba sallah na raba Fatiha tsakanina da bawana wa baina abdi nisfayn na raba shi gida biyu in jiwa. In ji Allah subhanahu wa ta'ala. ya ce fanis hali rabin nawa ne wani hali abdi rabin kuma na bawana wali abdi masu ala sauran abin kuma na bar ma bawana duk abin da zai tambaye ni a cikin suratul fatiha zan bashi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce iqra'u idan kuka so ku karanta ku ga ya rabon ya kasance tsakanin Allah da da mahallin da da bawansa ina fatan an gane ga yadda rabon ya kasance mu karanta mu gaya aka yi rabar. manzo Allah ya ce kulul abd idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin a cikin sallah mai Allah zai ce yaqulullahu tabaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce hamadani abdi lallai bawa na yi me ya gode mu wa kulul abdu idan bawa ya ce arrahmanur rahim sai Allah ya ce yaqulullahu sai Allah ta'ala ya ce asna alayya abdi bawana ya yabe ni wa yaqulu abdu idan bawa ya ce malik yawmiddin sai ba Allah ta'ala ya ce yaqulu Allah ta'ala sai Allah ya ce majjadani abdi bawana ya jinjina min ya girmama ni yaqulu abdu idan bawa ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako Ƙala sai Allah ya ce fa baini wa baina abdi wannan abin da bawa na ya tambaye ni tsakanin ni da shi ne zan bashi insha Allah wali abdi masu ala, kuma da sannu zan bashi abin da ya roƙe ni dan ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke bauta kuma muke neman taimako to tunda ka nemi taimako me ya kamata a yi sai a biya maka bukata ko sai Allah ya ce wali abdi masu ala abin da ya tambaya zan bashi ya ƙulul abdu sai bawa idan ya ce ihdina sirat al-mustaqim ya Allah shiryar da ni hanya madaidaiciya allazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai Allah ya ce kala sai ya ce fa haula'i ila abdi duk wannan abubuwa da bawa na ya tambaye ni na bashi wali abdi masu ala duk abin da bawa na ya tambaye ni a cikin fatiha ni kuma zan bashi in ji Allah kaga inda rabon ya kasance an gane ko rabi naka rabi na Allah subhanahu wataala to kaga anan idan ka duba to anan da yake cewa an raba fatiha tsakanin bawa da wa da Allah da ko da ya tashi sai ce iqra'u ya kulul abdu idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin kaga anan kenan bai kawo mai ba bai kawo bismillah ba sai malamai suka ce to ai kaga da bismillah aya ce daga cikin ayoyin fatiha to a da zai fara da bismillah ɗin a matsayin aya ko ba haka ba suka ce to a wancan da ya fara da da bismillah to a kuma bai fara ba yake nuna maka kenan in ji su kenan yake nuna maka bismillah ba aya bace daga cikin suratul fatiha an gane sai suka ce a'a wanda suka ce aya ce sai suka ce ai dalili da ba a maimaita ta a nan ba har yanzu dai sun tafi akan aya ce suka ce dalilin da ba a maimaita ta a nan ba ai da Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai me sai me sai ar rahim sai suka ce dalilin da ba a maimaita ba abin da yake cikin bismillah shi yake cikin ar rahim kaga bismillahir rahmani ar ko to anan ma idan ka duba zaka ga ar-rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim suka ce wannan shine dalilin da yasa ba a maimaita me ba ba a maimaita bismillah a cikin wannan wato ainihin ayar ba a cikin wannan hadisin ba ina fatan mun gane suka ce har yanzu dai suna kan bakansu akan bismillah aya ce daga wato ainihin cikin suratu al-fatiha suka ce to har yanzu idan baka saka bismillah din ba suka ce ka irga ka gani ku taya ni irgawa alhamdulillahi rabbil alamin nawa arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ha صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين suka ce to ina ta bakwai ne an gane ko suka ce ina ta bakwai din ta bakwai din ita ce bismillahir rahmanir rahim ina fatan an gane sai su waɗancan wanda suka ce kuma ba aya ba ce an gane ko suka ce muna da jayayya har yanzu muna kan bakanmu da muka ce har yanzu ba aya ba ce suka ce mu kuma dalilinmu shine alhamdulillahi rabbil alamin irgamun الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم kaga shi da ko sai suka ce to nan wannan wakafin a nan aya ce sai suka ce ghairil maghdubi alaihim suka ce to aya bakwai ko suka ce to shine ne dalilinsu da suke ganin cewa fatiha a bismillah ba aya ce daga cikin suratul fatiha ina fatan mun gane ana gane karatun ko to to anan sabani ne wanda yake tsakanin malamai amma malamai na na malaman kufiyin da malaman malaman kufa da malamai na maka suka suka ce bismillah aya ce su ne suka tafi akan bismillah aya ce daga cikin suratul fatiha suka ce wannan babu shakka su a gurinsu aya ce hujjansu wato wa ainihin lissafin da muka yi malaman suwa ne malaman kofiyin da malaman makka sun tafi akan kofiyuna sun tafi akan bismillah ce an gane ko khilafan lil madaniyin amma malaman madina suka ce ba wato ainihin aya bace malaman madina suka ce ba su yadda aya bace an gane ko malaman madina suka ce wato ainihin ba aya ba ce kamar yadda yake a gurinsu an gane ko amma da malaman kufa da malaman maka suka tafi akan cewa bismillah aya ce alade kulli hal wannan dai sabani ne wato ainihin wanda yake tsakanin su kaga dai hujjojin kowanne daga cikin su ko saboda haka duk wanda ya maka idan ka dauka walillahi alhamd kar tambaye ni ka ce to yanzu me bai inganci ni dai gashi na karanta maka kuma kowanne idan ka dauki hujjar su wato za ka ga abu ne wanda yake zai baka natija zai baka ma'ana ko ba haka bane ba kowanne daga cikin su yana da hujja an gane ko sai yake cewa wa kana yaqulu manzon Allah na cewa ma an anzalallahu azza wa jalla fit tawrati wala fil injil mithla ummi um, ummul ummi mithla mithla ummi ummi alquran wa hiya sab'ul mathani wal quran al azim alladhi utituhu yake cewa ma anzalallahu azza wa jalla fit tawrati Allah bai saukar da wata sura a cikin at-taura ba wala fil injili ko a cikin injila mithla ummil qur'an misalin uwar littafi wato ita ce fatiha kenan kaga adam mun samu sunanta na nawa mun samu tul kitab mun samu me mun sami mun sami ummul kitab ga na uku sai annabi ya ce wa hiya sab'ul mathani ita ce sab'ul mathani wato bakwai din eh, ayoyi bakwai din da ake maimaita ta kullum babu musulmin da zai ce gari ya waye bai karanta fatiha ba ko akwai shi babu an gane ko wal qur'anul azim ita ce kuma qur'anul azim allazi utituhu wanda aka bani kaga mun samu sunanta guda nawa mun samu sunanta guda guda hudu an gane ko wa amara sallallahu alaihi wasallama musi'i salatihi a kwanaki ina cewa musi'u salatahu ko to musi'u salatihi ne an gane mudafun ne da mudafun ilayhi Ah, kuskure ne na harci an gane ko manzala sallallahu alaihi wasallama ya umarci wannan sahabi da ake kiran shi musi'u salati wanda ya zo yi sallah a gaban manzan Allah ya yi hasso uku manzan Allah na cewa ko ma ka yi sallah ba ka yi sallah ba to manzan Allah ya umarce shi da me ya umarce shi wa qala liman lam yastati'u hifdhaha ya umarce shi da karatun fatiha ko a sallar da ya koya mashi to wa qala liman lam yastati'u hifdhaha ga mutumin da ba zai iya haddace fatiha ba an gane ko ko irin sababbin musulunta waɗanda suka musulunta ba sa iya karatun fatiha ya za su yi ga mafita wato shi yasa addinin musulunci kullum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj babu wani abun da yake da wahala a cikin addini sai wanda ya wahalar da kanshi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna hadha din yusrun lallai wannan addini mai sauki ne walam yushadda dina ahadun illa galabahu babu wanda zai zafafa a cikin wannan addinin face sai addinin ya ya ci nasara akan shi komai mai sauki ne a cikin sa an gane ko idan ba za ka iya kaza ba to ga abin da za ka yi in ba za ka iya wannan ba ga abin da za ka yi in ba za ka iya wannan ba a ce dole dole sai ka yi abu guda daya ba ina fatan an gane to ga mutumin da ya musulunta ko kuma ma shi yana cikin addinin musuluncin amma Allah bai ba shi baiwan iya karatun fatiha ba kun sa akwai irinsu sahabi ne ya zo ya ce ya rasulullahi nayi nayi nayi in haddace fatiha abin ya gagara kaga kenan yanzu kai da ka iya fatiha kana da falala ko baka da shi ga sahabi ya zo ya gagara haddace fatiha ya ce ya rasulullahi nayi nayi in iya karatun fatiha abin ya gagara sai manzo Allah ya ce kul sai ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi wannan tana daidai da fatiha idan ba za ka iya karatun fatiha ba sai ka karanta wannan wasu malamai suka ce kaman ina jin wato shafi'iya ne suka ce idan ma ba za ka iya karatun fatiha ba ko allahu ka ce za ka iya rukuyi an gane ko amma wannan a gurin malaman ahlus sunnati wal jama'a Allahu wato ba ba ba ba ba zikiri bane an gane ko domin bai baka jumla mufida ba dan ka ce Allah Allah ga mutumin da zai zauna yana da zikiri yana Allah Allah Allah suka ce ba jumla mufida bane me dalili suka ce kana kiran Allah ne da ka ce Allah da ya waiwayo sai kai shiru kamar ce mutala da na ce mutala mutala yana juyowa in ya juyo zai saurare ka kai kuma sai ka yi shiru da ka ce Allah kiransa kai to me kake so ya maka sai ka faɗa mana an gane ko to da wannan suka ce idan mutum yana zikiri da Allah Allah Allah suka ce wannan ba zikiri ba ne wasa ke ma da sunan Allah an gane ko kamar mutum ne idan ka ce mutala sai ya juyo sai kai shiru ya ce menene sai da ya kara tafiya ka kara cewa mutala sai ya juyo baka faɗa abin da kake so ka faɗa ba da ya fa ci gaba da tafiya sai ka ƙara kiran sunansa idan ya juyo na ukun me zai ɗauke ka zai ɗauke ka kawai kana wasa ne kawai ko kuma ka fara taɓuwa ko kuma kana wasa da shi ko ko ba haka ba ne amma da ka ce mutala da ya juyo sai ka ce dan ɗan ba ni naira ɗari ai kaga mutala ɗin da ka ce bai faɗa banza ba ya ba da ma'ana ko to saboda haka duk abin da in mutum ya ji wannan ba faɗa zai fara yi ba sai ya duba abin da aka faɗa hakan ne ko ba haka ba an gane ko kaka ce to ai an saba ana ta zikiri da wannan tun kakanni to sai ka duba yanzu tun da ka yi karatu amfanin zuwa karatun kenan sai ka duba tsakaninka da Allah da aka ce mutala da ka juyo sai ba a baka sai ka ga mutum ba shi da bukata yana wasa kenan da suna amma da ka ce mutala ba ni kaza wannan ka ba da cikakken ma'ana kuma duk wanda ya ji ka ko da mahaukaci ne kai a wannan dai fajen zai ɗauke ka kai mai hankali saboda ka ce mutala da mutala ya juyo sai ka faɗa abin da kake so mutala ya maka ina fatan an gane to Allah ya sa mu dace to wannan shine a wato ainihin abin da wanda bai iya karanta Fatiha ba zai karanta shine subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wannan shine zikirin da ake yi ga mutumin da bai iya karatun fatiha ba kuma in ban manta ba kila wannan shine zikiri da ake yin ta a cikin salatun tasbihi ko ba haka bane ko salatun tasbihi sallar da ake yi ta tasbihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan zaka iya yin wannan sallar kai kullun so daya idan ba za ka iya yi ba a sati ɗaya ka yi so daya idan ba za ka iya yi a sati so ɗaya ba a wata ka yi so ɗaya idan ba za ka iya yi a wata so ɗaya ba a shekara ka yi so ɗaya idan ba za ka iya yi a shekara so ɗaya ba kada ka sake kwanan ka ya ƙare ba ka yi a rayuwarka ko da so ɗaya ba ita ce salatu tasbihi an gane ko wanda imamu albani duk da cewa wasu malamai suna cewa wannan hadisi bai inganta ba amma malam nasiruddin al-albani ya tattaro hanyoyin ya ce hadisi ne ingantacce hasanun hadisin yana nan ingantacce ne yana nan yana aiki ina fatan an gane saboda haka sai ka yi kokari ka aikata din in ka samu sarari wato salatin tasbihi din ana yin ta ne wato lokacin da ka raka a hudu ne tal idan ka ce Allahu akbar wato sai ka karanta Fatiha da sura bayan ka karanta Fatiha da sura sai ka yi wannan salatin sai ka ce subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sai kai su goma sha biyar a tsaye an gane ko idan kai tafi rukuni sai ka karanta su goma sha biyar idan ka ɗago ɗan so goma kai so goma idan ka ɗago daga rukuni so goma idan ka tafi sujjada so goma idan ka ɗago daga sujjada so nawa so goma idan ka irga zai baka wato ainihin gaba ɗaya rakawo'i guda huɗun. zai baka wato ainihin guda nawa zai baka guda nawa guda ɗari uku daidai kenan domin kowace raka zai baka tasbihi guda nawa saba'in an gane ko duk dagowar da kai fatiha da sura a tsaye sha biyar za ka yi kowace raka a tsaye sha biyar bayan fatiha da sura za ka karanta sha biyar an gane ko manzan Allah ya ce duk wanda ya yi wannan za a gafarta masa zunubansa an gane ko karami da babba wanda ya sani da wanda bai sani ba gaba ɗaya Allah zai share su ina fatan an gane kaga ko abun yi ne kan ka bari wato ainihin ya wuce ka an gane ko wa qala li musii salatihi Allah ya ce ga mutumin da ya saba sallar sa danna yace fa in kana ma'aka qur'anun faqra bihi idan kana da qur'ani zaka karanta to ka karanta shi wa illa idan ba abin da yake nufi da alkur'ani muka ce mai kenan muka ce suratul fatiha idan kana da qur'ani ka karanta wa illa idan kuma babu baka iya haddace fatihar ba ka ce falhamdulillahi wa kabbarahu wa hallalahu fahmidillah ka gode wa Allah ka ce alhamdulillah wa kabbarahu ka ce Allahu akbar shine wanda muka karanta a sama wa hallalahu ka ce la ilaha illallah shine subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah din ya dawo dai lafazin da muka karanta din ina fatan mun gane idan har ba za ka iya karatun wato ainihin fatiha ba ina ga lokaci zai ba mu to wannan lokaci zai ba mu da to mu karanta wannan a gurguje sai mu tsaya kan shi nasqul qira'ati wara al-imam fil wato shafa karatu a bayan limami idan limami yana sallah a bayyane an hana ka kai karatu karka ce komai idan limami yana karatu a bayyane ba a yadda ka yi magana ba to a nan ma a rike mun wannan matsala matsala ce khatiriya jiddan matsalar tana da wato ainihin wato ainihin tsauri kaɗan amma a rike mun wannan ba a yadda ka yi mai ba ka yi karatu lokacin da limami yake karatu a bayyane an ce ka yi shiru وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية وكان قد أجاز الأبايا من ذن الله يا يدم مامو سدنغ ينكراتو أبايا الإمام في الصلاة الجهرية أصلا أكي بيناوا أنغاني أفرقوا أن يدك يكراتونك حيث كان duk inda kai duk inda kake an yadda kai karatu fi salatil fajri wato a sallar asbahi wa yaqra'u an gane ko haifu kana akwai wata rana da manzon Allah fi salatul fajr a sallar asubahi fa yaqra'u yana karatu fa thaqulat alayhi alqira'a sai qira'a ta cije mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan duk iya ka duk iya karatunka za a iya samu aya ta tarke maka an gane ko imamul kisayi akwai akwai sanda yazo wallahi aya ɗaya kawai ya gagara kuma ina jin cikin watini wa zaitun ko alam shira, a wannan da ya karanta ayar farko aka yi aka yi ya karanta ayar gaba ya gagara kuma yana daga cikin malaman kira'o'i guda bakwai ya gagara to saboda haka ba abun kunya ba bane ka cije idan ka cije ka gagara karatu kai kai sai ka yi rukuni kawai ba shi kenan ka wanke kanka ba ai ba dole bane sai ka yi ruku'i ko aya ɗaya ka karanta a littattafan fito ma suka ce ko kuma ka fita daga wannan surar ka kama wata mafi dai kawai sauki ka yi ruku'i ka hutar da kanka ina fatan an gane to yana karatu fasakulat alaihi alqira'a sai karatun ya ma manzan Allah nauyi kuma akwai dalilai da suke sa wato ka ta dinga nauyi falamma faraga lokacin da ya ida da sallah kala sai manzo Allah ya ce la'allakum taqra'una khalfa imamikum ko dai kuna karatu ne a bayana qulna na'am hazzan sai muka ce eh muna yi da sauri ya rasulullah shine hazzan an gane ko na'am hazzan eh muna yin karatun da sauri an gane ko ya rasulullah muna yi da sauri kala sai manzo Allah ya ce la taf'alu kada ku kara ina karatu kuna yi illa an yaqra ahadukum bi fatihatil kitab sai dai kawai ɗayan ku yayi kokari ya karanta fatiha tul kitabi kana karanta fatiha ka ja bakin ka kai shiru fa innahu la salata liman lam yaqra biha domin babu sallah ga wanda bai karatu fatiha din ba thumma nahawum anil qira'ati kulliha fil jahriya da ya dai abun ya ci tara suna karatun yana shiga na manzon Allah sai manzon Allah ya hana su karatun baki daya a inda amma yake bayyanawa a inda yake me yake bayyanawa an gane ko Sun nahawum an qira'ati kulliha fil jahriya wa dhalika hina man sarafa min salati min salati jahar min ya hana su ne lokacin da ya bayyana karatunsa a cikin sallah wa fi riwayatin salatu subhi a wata riwaya sallar asubahi ne ya bayyana karatun da ya bayyana karatun sai ji sahabbai suna ta bayyanawa a bayansa ba daman ya hana su ba ko sai ya suna ta bayyana wa faƙala sai ya ce hal a ma'i minkum ahadun anifan shin lokacin da nake karatu a baya wani yana yi a baya na faƙala rajulun sai wani mutum ya ce na'am e ya Rasulallah! ana ya rasulallah ni ne nake karatu a bayanka faƙala sai manzo Allah ce inni aqulu ai na gaya muku a baya mali unazi'u me yasa kuke jayayya da ni wajen karatun ƙur'ani? qala abu huraira sai abu huraira ce fantaha nasu anil qira'ati sai mutane suka daina karatu a bayan manzon Allah ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ma yajharu fi cikin abin da manzon Allah yake bayyanawa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil qira'ati hina sami'u dalika lokacin da suka ji manzan Allah ya ce me yasa kuke jayayya a bayana ina karatu kuna yi kuna batar da ni to da sahabai suka ji haka gaba ɗaya sai suka daina yin karatu a bayan manzan Allah lokacin da manzan Allah ke karatu a bayyane ina fatan an gane qara'u fi anfusikum sirran fi ma la yajharu fihi al-imam sai manzan Allah ce ku karanta a cikin zuciyarku cikin abin da limami bai wato bayyanawa wato kenan yake nuna maka idan limami na karatu a bayyane kwata-kwata an hana ka kai karatu ko da fatiha ne a rike mun wannan matsala ko da fatiha ne an hana ka karanta amma inda limami yake karatu a bayyane an gane ko a boye a asirce kenan an yadda ka yi karatunka fatiha da surarka a wannan hadisi to akwai hadisin da zai nuna mana za kuma ka iya karanta wato ainihin fatiha to za mu zo shi ma mu haɗa hadisin an gane ko waje alal insatu lil qira'ati al imami min tamamil itmami bihi malam yake cewa wato shiru a cikin sallah yana nuna maka cikakken koyi da limami fa Manzala manzo Allah ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya muku limami dan ku yi koyi da shi fa idza kabbara fa kabbiru idan yayi kabbara ku yi kabbara wa idza qara'a fa ansitu idan yana karatu ku yi shiru kaga kenan ya kore maka dukkan wani abin da zaka karanta har me har fatiha yace wa fa idza idan yana karatu fa ansitu ku yi shiru kama alal istima'i lahu mughniyan anil qira'a domin mai sauraron limami ya wadace ka da kai qira'ar ka an gane ko wadatuwarsa da karatunka shine qira'ar ka an gane ko fa qala sai manzo Allah ce man kana lahu imamun domin duk wanda yake da limami fa qira'atul imami lahu qira'a qira'al limami ita ce qira'a gare shi hada fil jariya amma wannan abin da limami yake bayyanawa cikin abin da yake a bayyane kira'arsa ita ce ka to za mu tsaya a nan za mu tsaya a nan za mu gani kaga a nan dai an ana mu karatun gaba daya har fatiha ko to a gaba kuma zai zo ya nuna mana wajabcin karanta fatiha din ala kulli hali an gane ko da sabanin da malamai suka yi wasu sun ce tunda manzon Allah ya ce kar a karanta din to gaba ɗaya da fatiha din da komai da komai cikin abin da yake a sirrance da abin da yake a bayyane ba za a karanta komai ba shiru za a yi idan limami na sallah a bayyane wasu suka ce a'a dole sai ka karanta fatiha nan an gane ko domin ba za ka samu falalar kasamtu salata ni wa baina abdi nisbaini ba falalar na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu in baka karanta ba ina za ka samu suka ce to dole ne ka karanta fatiha wannan kuma ra'ayi ne na abu waraira da ra'ayin imamu bukhari suka ce dole dole sai ka karanta fatiha inda limami yake a bayyana da inda yake ya ɓoye an gane ko a bayyana da ɓoye za ka sace shi karanta fatiha domin me wasu hadisan da za mu zo mu karanta za mu tashi wujubul qira'ati fi sirriya wajen cin yin karatu idan limami yana karatu a surrance tunda a can an hana mu a bayyane to za mu zo mu gani idan limami yana karatu a bayyan a ya halatta kai ko bai halatta kai ba to shine karatun mu insha Allah na gaba idan Allah ya kai mu ya zama tilas mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya mana muwafaka kuskuren da muka yi daga ni ne kuma daga shedan Allah ya shafe shi daga zukatan masu sauraro ban sani ba ko akwai masu tambaya ɗaya zuwa biyu sai mu tsaya na'am wa alaikum salam sallan nan da kace salatin tasbih hmm. kowane lokaci ba ta da wani kayyadadin lokaci duk lokacin da ka wato ainihin samu sarari za ka iya yin ta kenan ko sannan kuma na eh. eh akwai akwai akwai mahallinsa dangane da shirin da malamai suke yi wato wanda suka dauki sun dauki fatiha dole dole ne ba karanta a sallah to dan shirin nan da suke yi wato suna dan baka dama ne kai ma kai sauri ka karanta an gane ko shirin nan wai suna baka dama to zaka ga shirin kuma ba zai ishe ka ka karanta ba to saboda haka akwai limamai yan shafshaf kafin ka karanta fatiha yayi rubuyi sai ka zo saboda haka wannan kuskure ne sosai na fatan an gane sannan kuma akwai wani tambayi kuma ko shi ke sannan karatun nan yana buƙatar tallafi sosai matuka ga wanda suke jin mu ciki da waje asusu ana cewa babu komai a ciki kuma san karatun nan ana zuwa ana ɗaukan shi ana shutin ɗinsa da kyamara ba za mu ce ma mai ɗaukan komai ba sai dai allah ya saka mashi da alkai idan ka ji daga nisan da yake zuwa cakin zuma fa amma kai ka ce da shi muka kwana a nan gudu za ka tsamu ya riga ma wasu 'yan angon zuwa masallacin nan ka gani daga 'yan zuma yake tasowa kuma da kafa wallahi don ya zo ya ɗauki wannan karatu to kaga gaskiya ba abin da za a iya biyan shi sai dai kawai a ce allah ta'ala ya saka mushi da alkhairi ya albarkace shi ya kara mushi lafiya da zuri'arsa baki daya to gaskiya ka asusun ba komai saboda haka kaga duk abin da za a ba mai daukan kyamarar nan ba a biya shi ba saboda irin kokarin da yake shi kuma Allah abin da ya taimake shi kenan duk abin da ka yi da shi na alkawari to zai cika to kaga kenan wannan ba karamar falala bace ba kowa ke samun ta ba saboda haka muna fatan yanzu da waɗanda suke cikin masallaci da wanda suke waje a yi hoɓɓasa a taimaka da mai taro mai sisi saboda karatun nan ya samu tallafi da kuma masallacin baki daya domin yan kwamiti suna cewa gaba ɗaya asusun masallacin ya zama zero ya yi ƙasa to saboda haka mu yi hoɓɓasa mu ta da shi sai allah ya tayar mana da mu ma ko maɗan mu ranar tashin kiyama saboda haka a zaga a nema fi sabilillahi sannan kuma waɗanda suke gidan daji su ma za su iya aiko da nasu da wannan muke cewa Allahumma qasib lana min khashyatika ma tahulu bi bainana wa bain ma'asiyatik wa min da'atika ma tu zo ka fara ta kaina wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi alayna masa'ib ad-dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al za'rana ala man zalamana wa sunna ala man adana wa la takoyi karka bari kowa ya gani dan annabi ya ce sadakan da aka koyi ta bulada wa la taj'al musibatana Wala dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته